sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. a wannan mako zai mayar da hankali kan yadda majinyata daga Najeriya musamman masu rike da madafin iko kan tsallake asibitocin cikin kasar tare da balaguro wasu kasashen don duba lafiyarsu lamarin da ake dangantawa da sake taɓarɓarewar harkokin kula da lafiya a ilahirin asibitocin kasar. Wasu alkalma na nuna yadda 'yan Najeriya kan kashe dala biliyan guda kowace shekara wajen neman lafiya a ƙetare. Baya ga kusoshi da jami'an gwamnati da kuma mawadata da kan fice daga Najeriya da neman lafiya kaso mai yawa na masu 'yar wadata kan bi sahu saboda taɓarɓarewar harkokin lafiya yayin da aka bar talaka da ko dai rungumar kasashen tsarin lafiyar ko kuma amfani da ɓangaren gargajiya. Alhaji Muhammad Abdu wani jami'in gwamnati ne da ya dawo daga Indiya wajen neman lafiya bayan tsallake asibitocin Najeriya ya kuma yi mana tsokaci kan dalilan da ya sanya shikin duba lafiyarsa a cikin kasar. Idan ka zo asibitin su farkon abin da yake gaban su shine ya za a me yake damun ka ya za a ceto rayuwarka ne za a sa a gaba kuma ba ƙananan likitoci ƙwararru wanda ke kira consultants. To irin wannan babu a Najeriya ne a asibitocin Najeriya. Akwai su mana akwai su yanzu kaga misali a nan baucin da muke za ka zo asibiti ka sha layi za a ce maka ka zo karfe takwas ba za ma a fara kula da koma sai wajen tara goma likita bai fito ma to amma a kasan waje in aka ce maka takwas takwas din nan ne sannan kuma za a zauna a tantance menene ainihin abin da ke damu zan baka misalai da dama mun samun jin labarin cewa mijinyaci a nan zai ɗauki shekaru ana bashi magani manyan likitoci ma suna duba shi ana ana mashi jinyan wani abu daban ta nan hagu sai ka je kasan waje ya galabaita sai a je minti biyu za a gano a ce ai abu kaza ne ke damun shi ana maka misali ana maka ana maka jinyan diabetes sai a je can kuma a samu ko ulcer ne ke damun ka ko kuma wani abu daban to saboda haka akwai kayan aiki akwai kula akwai kuma kwararru da za su tsaya kanka su saka sadakoyi da su kawai su a kaman kaman kawai jinyan ka kawai shine ibadar su Wani bincike ya nuna yadda galibin 'yan Najeriya kan yi jinyar cutukan da ke da alaka da koda, zuciya, kansa da kuma mummunar karaya da sauran manyan cutuka a ƙetare. Dangane da wannan mun ji ta bakin gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sile, wanda ke bayyana dalilan da kan sanya mawadata barin kasar don neman lafiya a ƙetare. Gwamnati gaba ɗaya da na tarayya da na jiha kowa ya tashi bacci, kowa ya fara gyara wajejen kiwon lafiyan shi ba. To saboda haka gwamnati ta tashi tsaye, an sa kuɗi sosai a wurin harkan kiwon lafiya to wannan zai taimaka wa jama'a na biyu yawancin mutane wayanda suke da likitocinsu ba a Najeriya ba irin mu wanda muka zauna a turai kowa yana da likitan shi wanda ya saba da shi kuma kowane ƙasa suna da irin ciwon da suka kware mishi dan malaria mutum ke da shi to zaman ka a Najeriya ka rora malaria ka yafi maka ka je Germany ko America ko wani waje saboda mun fahimci wannan ciwon a Najeriya fiye da wayansu wurare amma an ka je ka kwaso wani ciwon da likitocin Najeriya yawanci ba a saba da shi ba kamar misali arthritis sai dai Alhaji Alhaji Umar Muhammad Shira ya ce baya ga taɓarɓarewar bangaren kiwon lafiya na Najeriya akwai wasu dalilai da kan sanya 'yan ƙasar fita ƙetare don duba lafiyarsu. Shi ne an raina abin da ake da shi. Duk wanda ka ga yana roƙon na wani ai yana gana shi bai gamsar da shi ba. shine ne na farko kenan. An raina irin cibiyoyin kiwon lafiya ko asibitoci ko ƙwararru da muke da su ko kuma kayan aiki duk ya danganta. Wa'annan su ne gaggagaggan ɓangarori na ginin abun da ake kira ingantacciyar cibiyar kiwon lafiya. To dukansu kowane ɓangaren ka duba kwararru kayan aiki su kansu cibiyoyin wadatattu da aka samu duk su sun gaza a tsarinmu na cikin gida dalilin haka ya yasa kaga ake tsallakawa masu sano da shuni ko masu mulki ko masu karfin iko su tafi waje domin neman jinya na farko ke na biyu kuma akwai sha'ani na wadata kansa wasu suna da ɗumbin kuɗin ne a jikinsu suke fitarwa su wasu kuma suna da gata za a iya fitarwa a kuɗin hukuma a ba su su tafi dalili na uku kuma in ka duba akwai wasu suna buƙatan sirru yawwa wannan yakan saka su ga cewa a cikin gida ba za su samu ah, biyan bukata a sirrance yadda suke so ba saboda haka ah, bari su fita waje musamman ka duba manya ko masu sarauta suna gani su ɗabi iyalansu su kai wurin jama'a da an san su sosai a ba daɗi. la'akari da yadda shi sa shugaba muhammadu buhari kan kin amincewa da duba lafiyarsa a cikin najeriya wasu na ganin matakin kan kara karfafa gwiwar masu fita wajen wanda kuma kan hana gyara asibitocin da ke cikin ƙasar wani mai karamin karfi a najeriya ya ji tsokaci. gaskiya alal hakika ba ma jin daɗi domin abin da yasa sun kasa inganta na gwamnatin yanzu akan kawai yanzu sai ka duba akan malaria malaria yanzu ake ta fama da maganin da zaka je ka samu ICT din da zaka samu asibitin babu kuma cikin raman Allah da yake Allah yakan ji tausayin mu talakawa sai ka samu mutum da dai ciwo yanzu ciwon da bai kai ya kawo ba sun an samu abin nan sai sun fita waje to kuɗin da za su fita wajen nan maimakon zo irin ko da primary health care din nan suka zo suka gyara suka abin da za su je taimake mu amma ina sai zaman an ɗauki makudan kuɗi inda ya fita ma wani da ɗansa da matansa da sauransu kuɗin da za su fita da wannan din yau a primary milkiya misali a nan Bauchi bayan Bauchi ma ba Bauchi sai ba Bauchi local gamma yanzu in ka duba ka tafi a nan cikin gari ma ba sai ka duba wajen gari ba ba cikin gari sai ka samu yanzu in ka duba yanzu irin asibitocin gadawa kinan sha ka tafi ko tashan babe primary care sai ka je ka samu yanzu abinda da ka yi ba ma na cinyan malaria ba ciwon zazzabi wannan ba malaria ba ko da typhoid wannan babu ma magungunan in an zo ma su ma ma'aikatan sai saboda manyan ba sa zuwa sai ga sun zo suna ko oho da kai to amma su manyan sun kama sun tafi to da yake wannan ɗabi'a ta fita ƙetare don neman magani na sake nisan ta masu mulki da talakawa a lokacin da akasarin marasa karfi kan kasa samun kudin maganin jinya ko da a cikin kasar Alhaji Umar Shira ya ba da shawara. Babba daga ciki abin da ya kamata a yi shine a samar da wadatattun cibiyoyin kiwon lafiya. Bayan an samar da su wadatattu kuma a yi kokari a samar musu da kayan aiki na zamani. Bayan an samar da kayan aiki na zamani su ma kuma jami'an kiwon lafiya a ba su kulawa da ta dace, a ba su muhallin da za su samu damshin aiki, su samu sha'awa da karfin gwiwa a miƙe kafa su su yi. Kaga yanzu da da mutum ya kware ya kai ya kawo sai ga ya nemi sulalewa waje saboda mai yiwuwa can an fi sha'awar aikin an fi bashi karfin gwiwa an fi bashi kulawa ta fuskar albashi da moriyar kayan aiki da jin daɗin sa to waɗannan su ne abin da ya kamata mu ma a mayar da hankali a cikin gida a yi na sa akwai asibitoci na koyarwa a sassan ƙasa akwai kuma manyan cibiyoyin kiwon lafiya da ake kira medical medical center kafin karkarewar shirin mun ji ta bakin dr yusuf abdu don jin yadda likitoci ke kallon lamarin ta hangar bangaren lafiya To a dalilan suna da dama amma dai na fi ganin gazawar bangaren gwamnati saboda in an ce ita gwamnati ai ta hada da likitocin gabaki daya kusan zan ce gwamnatin ita take kai ga an rake samun likitocin ma to na farko ba mamaki za zaka samu cewa akwai karancin likitocin musamman in an ce likitoci ana nufin kwararrun likitoci wanda suka goge ta fanni da dama na rayuwar dan adam wanda za su biya bukatan da ake so abu na biyu kuma idan ka duba tsarin asibitocin mu na Najeriya musamman asibitoci na gwamnati zaka samu cewa ba su da ingancin da zaka shiga ka samu biyan bukata ka samu abin da kake so sannan kuma akwai rashin kayan aiki na zamani in ka lura misali in ka ɗauki jihar Bauchi akwai na'uran da ake kira CT scan da aka samu yanzu guda biyu muke da shi kadai muna da kusan miliyan mutane miliyan takwas a jihar Bauchi amma wannan na'ura na CT scan wanda shine na'uran da zai fi bawa likita hoton da yake bukata ya kwantar masa da hankali da zai ga matsala a jikin dan adam ana da su guda biyu kacal to haka dakunan tiyatan mu in ka duba zaka ga bamu da muna da karancin dakunan tiyata na zamani wanda mutum zai shiga zai shiga a masa abin da ake bukata kuma da kwararrun likitocin da za su yi duk waɗannan abubuwan da ake ake bukata to kaga duk da irin waɗannan matsalolin zai yi wuya mutum yana da kuɗinsa kuma ya ce sai ya jira an a ce za a masa magani a cikin irin waɗannan yanayin mu na Najeriya to sannan kuma akwai wannan shi matsala da ake cewa na globalization wato duniya a tafin hannunka yanzu asibitoci manya-manya na duniya su suke tahowa har nan kasashen mu masu tasowa suna neman marasa lafiya masu tafi gurin su idan suka je kuma za a biya musu bukata duk abin da suke so su ga sun samu a cikin awa awa 48 awa 72. Kalaman Dr. Yusuf Abdu Misau nan kan dalilan da yake ganin suke haddasa kwararruwar 'yan Najeriya masu kuɗi zuwa ƙetare don neman lafiya. kuma shirin na wannan mako ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurari da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Ibrahim Malam Goji sunana Azima Bashir Aminu ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.